يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا يمشيني للجمعة درن الصبر والديدي لدرن هدو دوات الربيع الأول هجر المنظر الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شكرا دبوتي لتريه هدو دا أربعين دا wanda ya daidai da ɗaya ga watan nuzamba wata na sha daya shekara ta dubu biyu da sha Wannan shi ne darasi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya daga cikin jiran biyar rusa na karatun littafin Riyadu Salihin min hadisi Sayyidul Mursalin. Lafar al'imamu jini Abu Zakariya ya haifu Sharafin Nawawi. Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mushi idan yan uwa ba ku manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a ƙarƙashin kitabu da'awa matattarar da take karantar da musulmi take tarbiyyar musulmi game da addu'a muna karatu a babi na ɗari biyu da hamsin da uku babu karamatil auliya'i wa fadlihim babin da ke bayani game da karamomin waliyai da falalar waliyai mun ji cewa yana daga cikin aƙidar ahlus sunna yarda da karamomin waliyai da yadda da su waliyan yadda da cewa waliyai suna da wata falala suna da wata daraja darajar da ta ɗarar wata sauran mutane sai dai duk darajar su inda za a tara su gaba ɗai ba su kai darajar annabi kwaya ɗaya daga cikin annabawa na Allah ba. Wannan ita ce aƙidar ahlus sunna. Mun karanta ayoyin da al'imamun nawawi ya buɗe wannan babi da su, mun biyo baya da karanta hadisan mun kwana a kan hadisin sahabi jabiru ɗan samura Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda a inda ya ba da labari cewa mutanen ƙasar kufa ta ƙasar iraki sun kai ƙarar gwamnansu da aka naɗa musu wato sa'adu dan abi wakka suka kai karar shi gurin sai na umar Allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu yarda aka cire aka sauke sa'ad aka naɗa musu wani sahabi shi da ammaru ɗan yasir suka kara kai karar ammaru ya yasir wurin sai na umar na umar sai sa a tafi a yi bincike aka rika bincike aka rika bincike har aka kai wani masallaci aka tara mutane aka tambaye su ne kuka sani game da wannan gwamna da aka naɗa muku mutane suka yabo na alkhairi suka faɗi alkhairi sai aka samu wani bakauye sai ya miƙe ya yi wa sa'adu ɗan abi wa ya yi mishi karya yake sa'adu azzalimi ne baya rabo na adalci matsoraci ne in an tashi fita yaƙi sai dai ya tura mutane shi ya zauna a gida kuma bai iya sallah ba ta ji ƙaryar da aka yi wa sa'adu ɗan abewa kan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan take wannan sahabi ya ɗaga hannu ya addu'a ta ce ya Allah wannan mutum in har ya tashi ne don riya zai ya nuna wa mutane don yi min karya don yi min kazafi yadda ya faɗa abubuwa guda uku ni ma zan yi mashi addu'o'i guda uku ya yi mashi addu'a da Allah maɗaukacin sarki ya tsawaita rayuwar shi ya tsawaita talaucin shi sadan ya saka shi cikin Ka ji addu'o'i guda uku da sa'ad ya yi mishi. duka waɗannan addu'o'i nan ta ce, Allah maɗaukacin sarki ya karɓa wa sa'ad ɗan abi kawo addu'ar da yi wa wannan mutum sai da ta kama shi malamai suna hujja da hadisin game da falalar sa'ad ɗan abi kawo da kuma cewa sa'adu yana daga cikin waliyan Allah waɗanda idan suka yi addu'a Allah maɗaukakin sarki yana karɓa kuma wannan hadisi ya tabbatar da karamar sa'adu ɗan abi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi a yau za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da shida a wata nuska kuma hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha hudu limamin nawawi Allah ya gafarta mushi وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاطمته عروة بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما أوبقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعلي بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت muttafaqun alayhi kama kun ji wannan hadisi da aka samo shi daga sahabi eh, daga urwatu ibn zubair tabi'i ne yace anna sa'id Sa'idu zaid lallai sa'id dan zaid ibn amr dan amr ibn luqay dan luqay radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya tsara masa yarda wato wannan sahabin sa'idu ɗan zaidu ɗan amru ɗan nufai hafamathu urwa bintu aus ila marwan ibn wannan sahabi an samu wata mata da suna urwa ir'au urwa ir'au hafamathu ta kai karar shi ila marwan da zuwa ga marwanu ɗan hakan lokacin marwan yana matsayin gwamna a garin madina wannan mata urwatu bintu aus urwa ɗar aus da kai ƙarar sa'idu ɗan zaid ɗan amur ɗan nufai ya kai ɗan uwa ko ka san sa'idu ɗan zaidu ɗan amur ɗan nufail sai ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda tun yana duniya annabi mishi albishir da aljanna dan aljanna ne mutum ne shigar da a musulunci amma tare da haka aka samu wata mata ta kai karar shi wurin gwamna marwanu dan hakan shi ne ma'anar khasamat hudun daga ma ne shi ne zayayyar da za ta sarke tsakaninka da wani ta yadda sai an kai gaban alkali ya warware da wannan mata ta kai karar sa'idu Ɗanzai, zai ɗan amur ɗan nufai wurin marwanu ɗan hakan a matsayin shi na gwamna a garin madina wadda'at annahu akhadha shay'an min ardiha wannan mata ta yi da'awar cewa sa'idu ɗan zai ya shiga cikin filinta ya ci mata gona ko ya ci mata ƙasa ko ya shiga cikin filinta mana ya zalunce ta ya ci mata ƙasa ina fata an fahimta faƙala sa'idun sai sa'idu ya ce ana kuntu a min arzi hashe'an yanzu ni ɗin ni ne zan ci mata ƙasa zan shiga filinta ko gonarta ko gidanta ni ɗin na shiga filinta na cuce ta بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan abin da kulle na ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nifin na ci filinta ko na ci gonarka ko gidanta na cike ta bayan na ji kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya cikin mamaki qala marwanu gwamna da aka kai tsara gurin shi sai yake da sa'idu ɗin zai ma za ka ni'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan sahabi menene ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana yanzu alkali da aka kai mishi hukunci yana bincikar to kai wannan sahabi me ka ji daga annabi da za ta sa ba za ka iya zaluntar da ka ci mata fili ka shigar mata fili ba sai ka ji daga manzon Allah قال وأن صحابية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيوى من أخذ شبرا من الأرض Gulma. dukkan wanda ya shiga filin wani ya kima wani fili ko gona ko teji ko da daidai da tsari ɗaya ne tsari ɗaya shi ne tsakanin yatsanka na tsakiya da wannan babban yatsa tazarar da ke tsakanin shi ne tsari guda shibran ya ce ya ga annabi yana cewa man aka da shibran min al'arda gulma dukkan wanda ya ma wani fili ko da daidai da tsari ɗaya ne bisa ga zalunci bisa ga cuta annabi ya ce ko wikahu ila sab'i arabi to za a nado tun daga nan saman duniya iyakacin filin da kashi a matsayin zalunci za a naɗo shi har zuwa ƙasan ƙasa ta bakwai a naɗa maka shi a wuya ka zo da shi a ranar alkiyama ma'ana wannan sahabi ya ce na ji wannan magana daga manzon Allah kuma na ci filin shi na tushe kun fahimta faƙalar abu marwanu Marwano ɗan hakan gwamnan madina sai yake da sa'idu ɗan zai la as'aluka bayyinatan da hada daga yau da zan sake neman kai wannan sahabi ka kawo min shaida ba Kana kai ɗinnan amintacce ne mutumin kirki ne abin a yadda da shi ne ma'ana duk abin da ya faru in har kai kai magana kace kaza ba zan bukaci ka kawo da ba don kai a matsayin tafsika ne adili ne amintacce ne da ya kamata a dogara a jirgina da shi ba a bukaci ya kawo hujja ko dalili faƙala sa'idun ta yanzu kun ga wannan alƙali ko wannan gwamna ya wanke wannan mutum ko ya ce wannan sahabi daga abin da aka yi da'awar ya ci na filin wata faƙala sa'idun to shi sai shi sa'idun ya yi addu'a ya ce ya ce Allahumma yanzu addu'a ce za a fara ina fata kun fahimta sai mishi ƙarya sai mishi ƙazafi ta ci mutuncin shi ta ɓata mishi suna to sai addu'a ya ce Allahumma ya Allah in kanat karibatan wannan mata in har ta kasance makaryaciya ce karya ce min fa'a'al basaraha Allah ka makantar da ganinta waqtulha fi ardiha kuma ka kashe ta a filinta da ta min karya ta na zalunce ta ka ji addu'o'i biyu haka addu'ar salaf take ba ta da yawa duba jumloli biyu اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها كما كان ترد إذا واقتلها في أرضها فكفي تأتي للجار قال برواية يتي فما ماتت حتى ذهب بصرها ولما ما تابت مش بصيرة مكنشي كاد الدعاء تفرقتا كاماتا وبينما هي تمشي في أرضها sannan wata rana tana cikin tafiya a cikin wannan fili nata da ta yi wa wani karya iz a fi hufratin ta ta makarci tana cikin tafiya sai ta fada cikin wani rayu a wannan filin ba ma ta wannan yi sanadin mutuwarta za mu zo mu ji riwaya ta gaba ta ce rijiya ce ta fada rijiyar ce ta zama kabarinta mana ko turo ta ba a samu yi an yi mata wanka an yi kaza an yi kaza ba addu'ar waliyai ya kama ta ina fata mun fahimta wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka fitar da hadisin a fi riwayatin li a lafazin riwayar muslim yace عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر هذا محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر دي كان shi ya rawaita hadisin riwayar muslim bi ma'ana muslim ya fitar a hadisin da ma'anar wancan hadisi al-muttafaq alayhi amma muslim ta hanyar muhammadu dan zaidu dan abdullahi dan umar a tashi lafazin sai ya ce wa annahu ra'aha amya shi ya ga wannan mata bayan ta makanci talsalisul judra tana laligan bangaye mana ta makance in tana tafiya sai dai ta rika lalaba bango in ta ji ta dan dafa to sai ta samu inda za ta rika daddafawa tana tafiya shine taltaliful judra aljudur din wato jam'i ne na aljidaru jam'u taksir an fahimta تقول wannan mata tana cewa a wasu sa'id addu'ar Sa'idu ta kama ni ma'ana sa'idu sahabin annabi dan aljanna waliyin Allah yi min addu'a addu'ar shi ta kama ni wa annaha marrat ala irin fidda wata tana cikin laliban bango a gidanta fiddarin lati khafa mathu fiha a gidan da ta yi da'awar zaidu ya cuce ta a wannan gidan tana cikin laliban bango wata ran a waqa'at ha. sai ta fada cikin wata rijiya ko wani rami tsakanin kabur wannan rami shine kabarinta na fata mun fahimta wannan hadisi yana karantar da mu fa'ida mafi girma da dalilin fa'idar ta sa nawawi ya ƙulla babu ya kawo wannan hadisin a cikin Shi shine tabbatar da karamomin waliyai sa'idu dan zaidu waliyin Allah ne yi mata addu'a gashi addu'ar ta kama ta wannan yana tabbatar da karamar waliyai gaskiya ce kuma addu'ar waliyai Allah maɗaukakin sarki yana amsa ta cikin gaugawa ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu don shi malam yake wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma qala لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصل اخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تضب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا, هي فإذا هو كيوم وضعته غير أبنه فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري أن حديثي an karɓo shi daga jabiru ɗan abdullah Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda shi da mahaifin abdullahi ɗan shiram abdullahi ɗan shiram mahaifin jabiru ne wanda hadisin wata karama ce ta bayyana ta shi abdullahi ɗan shiram mahaifin jabiru ɗan abdullahi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda قال جابر يشي لما حضرت أحد لوكة دا ياكم أهد يزو أنا لوكة دا أكذو ذا أي ياكم أهد هكذا كرنت حضرت أحد ما حضرت كو حضرت بقى حضرت أحد في ضم أحد في فاعل الفعل تاء تنجد تهدد فعل sai ta zama ta'ud ta'ali as an fahimta mana a lokacin da yakin uhudu ya zo yakin uhudu an yi ta a shekara ta uku a watan wato watan sha'aban kamar yadda malaman tsira suka faɗi a shekara ta uku bayan hijira kuma yakin uhud dalilin da ya sa Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddare shi fansa ke kafirai suka tattaro suka tara karfi da makamai suka dawo don su rama abin da aka yi musu a yakin badar don aka ce da aka ɗaga ƙasusun gidauniyar tara makamai da tara kayan yakin a zo a yaƙi musulunci da musulmi a garin madina shi ya sa a cikin surat ali imran Allah maɗaukakin sarki ya bayyana dukiyar da kafirai suke tarawa don yaƙar musulunci misalin dukiyar kamar gona ce aka samu wata busasshiyar iska ne haɗe da wuta ya zo ta cinye gonar gaba ɗaya ta hallaka ta haka Allah ya ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakatuhu وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون misalin dukiyar da kafirai ke tarawa don yaƙar musulunci kamar gona ce da aka samu wata iska ne ɗauke da wuta a zo ta ce gonar ta baɗe ta hallaka ta wani shi ne misalin asarar da kafirai suke game da tara dukiya da suke don yaƙar addinin musulunci da faɗa da musulmi to a wannan yaƙi da aka zo za a yi wannan yaƙi kafin a fita a daren wannan ranar jabiru ya ce ta'ani a ji minan laili tun da daddare babana ya kira ni wato abdullahi dan iran faƙala sai ya zaunar da ni ya ce da ni ma'urani illa maktulan ni dai ina ganin idan an wayi gari gobe an fara yakin nan ni ina ganin ina daga cikin waɗanda za a kashe fi awwali man yuqtalu min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana ina cikin na farko farko waɗanda za a kashe cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mahaifin jabiru abdullahi dan hiram ya faɗi shi ina ganin ina daga na farko farko daga cikin sahafin annabi waɗanda za a kashe idan an fara wannan yaƙi yadda ya faɗa haka abin ya faru tabbata an fahimta mahaifin jabir ya ce wa inni la atruku ba'di a azza alayya minka ghairi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ni din nan ban bar wani abu a baya na ba da na fi damuwa da shi irin ka in ba ran manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ma'ana bayan bani ko bayan an kashe ni to abin da na fi damuwa da shi shine ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sai ranka kai ɗana jabiru ɗan abdullahi ina fata mun fahimta shine ma'anar wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ban bar ba ni fatan na bar wani abu a baya na da na fi damuwa da shi fiye da kai ghaira nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in ba ran manzon Allah ba ma'ana ran manzon Allah ne kadai ya fi daraja a wuri na fiye da ranka kai ɗana jaji an fahimta sai ya ce da jajiru mana yanzu zai yi mishi wasiya wasiyar da uba yake yi wa ɗanshi ya yake wa inna alayya dainan akwai bashi a kaina fakobi in na mutu ka biya wannan bashin wasautu bi akhawatika khairan ana ina jan ka ine maka wasiyar alkhairi game da 'yan uwanka mata mana ka mata da zan mutu na barka tare da su ina maka wasiya da ka kyautata musu ne maka wasiya ta alkhairi ka kula da su ka kula da tarbiyyar su Allahu akbar haka jado ya kula da tarbiyyar ɗan uwan shi da mahaifinshi shi yayi mishi wasiya game da su dan har ta kai jadiru sai da ya ɗauki lokaci bai yi aure ba saboda tsayuwa da ɗawainiya da tsannin shi mata da aka mutu aka bar mishi da ya tashi aure sai ya auro bazawara annabi ya ji jabiru yana kan shi ya ce jabiru ya aka yi jabiru ya ce ya manzon Allah na yi aure ne annabi ya ce bazawara ko budurwa jabiru ya ce bazawara annabi ya ce me ya hana ka auri budurwa jabiru ya ce ya manzon Allah mahaifina ya rasu ya bar min ƴaƴan ne mata kin na auro budurwa kuma ya za'a ma'ana ita ma tana da buƙatar kulawa amma in na auri bazawara ta iya kaza ta san kaza ta iya kaza za ta iya taimaka mini gurin tarbiyyar ƙannena annabi sai mishi addu'a ta albarka ce Allah ya sa maka albarka duk wanda yana daga cikin tsayuwa da jajiru yayi wurin kula da tarbiyyar kallon shi da mahaifin shi ya mishi wasiya wasiya ta alkhairi game da su shi ne wasauta bi akhawatika khaira shine maka wasiyar alkhairi game da 'yan uwanka ka kula da su ka kula da tarbiyyar su jabir yake fa asbahana bayan mun wayi gari mana an gama wasiya da daddare mun wayi gari fa kana awwalu kafirin sai ya zama na shi ne mutum na farko da aka fara kashewa mana shi ne mutumin farko da ya fara yin shahada mahaifin shi shahada kamar yadda ya faɗa. jabir ya ce wata kwanci ma'ahu a kara fi kabirhi da na tashi binne mahaifina sai na binne shi tare da wani a kabari guda mana ya haɗa wani tare da mahaifin shi a kabari guda ya binne shi sun malam taɓi nafsi an atruka huma a akar jabir ya ce bayan tsawon lokaci sai kuma na dubban natsuba shine shi ne ban samu natsuwa ba na bar mahaifina a kabari ɗaya tare da wani ban natsu ba an turuka huma a ahar jabir yake fassar rashuhu ba da a ashhurin sai na tafi na haƙe wannan kabari na fito da mahaifina bayan wata shida da fitowe shi shi ne fassar rashuhu ba da a ashhurin na hiddo shi daga kabarin da na binne shi tare da wani bayan wata shida fa idza huwa ka yawma ba'dahu ghayra ubnihi yace sai na tarar da gawar mahaifina kamar ranar da na binne shi a yadda na binne shi a haka na hako shi bayan wata shida yana rike da cinyar shi inda aka tare shi da takobi jinin da aka tare shi ya fita daga jikin shi jabiru yace kamar ɗazu-ɗazun nan aka yi mishi wannan raunin ma'ana ba maganar ruɓewa ba da addinin yana nan bai sauya ba daga yadda yake a ranar da aka kashe shi gaira ubunihi in ba kunnen shi da aka ji mishi rauni ba jabiru yake fa da'altuhu fi qabrin sai na canza mishi kabari ne mashi kabari ala da shi kadai na binne wancan na haƙa wa mahaifina wani tabari sabo na binne shi Rawahul bukhari bukhari wannan hadisi wannan hadisi kamar yadda muka hadisin asali al annawawi nawawi ya kawo shi don ya tabbatar da karamar waliyai malamai suka ce daga cikin sikihun da zamu koya a hadisin karamatul li abdullahi karamar abdullahi walid jabir mahaifin jabiru inda ma akhbara waladahu annahu maqtulun fi awwali ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce karama ta farko da ta bayyana ga mahaifin jabir ya faɗi cewa yana daga cikin waɗanda za a kashe a karan farko yadda ya faɗa haka abin ya faru wannan karama ce sannan wa ukra sannan daga cikin abin da ke ƙara tabbatar da wata karamar fi ikhrajihi min qabrihi ba'da sittati ashhur bayan wata shida aka hiddo shi daga kabarin shi fa idza huwa ka yawmin wudi'atihi sai ran shi tana nan kamar ranar da aka saka shi a cikin kabari wannan alama ce da ke tabbatar da karamar wato asalin abdullahi ɗan Sharaf, mahaifin jabir don akwai bayan allah waɗanda allah maɗaukacin sarki yakan kaddari ƙasa ba ta cin jikinsu kaga daga cikin waɗanda allah maɗaukacin sarki ya haramta wa ƙasa a jikinsu akwai annabawa haka annabi ya ce inna allaha حرم على الأرض أن تأكل Allah ya haramta wa ƙasa ta كفاة jikin annabawa. don haka annabawa ƙasa ba ta cin jikinsu su annan daga cikin waliyai daga cikin bayan Allah daga cikin mutanen kirki akwai waɗanda Allah maɗaukacin sarki yakan karrama su yakan haramta ƙasa ta ci jikinsu alama ce da matsayi da daraja a wurin Allah ba fata mun fahimta ba da jimawa ba wata babbar kafar jarida ta duniya ta ba da labarin wani sahabi da aka haƙo kabarin shi a ƙasar Misra fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu aka haƙo kabarin aka tarar da gawar shi tana nan yadda take jemi shi da gashin kai shi na nan yadda yake bai sauya ba yanzu ba maganar kasa ta ci fatar ta ci kashin ta ci kaza ba Allah ka samu dace. sannan wannan hadisi daga cikin fiƙo da yake karantar da mu irshadul abna'i ila birril aba'i khususan ba'da mawtihim hadisin yana karantar da mu cewa lallai 'ya'ya ƴaƴa lallai ne ai tarbiyyar da su kula da kula da matsayi da wato haƙƙi na iyayensu ko da bayan sun rasu ji yanzu jabiru ya tsayi da kula da wasiyar da mahaifin shi ya bar mishi wanda yana nuni kan ko da mahaifinka ya rasu to akwai haƙƙi na biyayya tashi da ke saura a kanka akwai haƙƙi na ka yi mishi addu'a akwai haƙƙi na ka sadar da zumuncin da yake sadarwa a sa'ad da yana raye akwai haƙƙin ka mutunta abokan mahaifinka akwai haƙƙin ka sadar da zumuncin ƙawayen mahaifiyarka akwai haƙƙin ka rika ziyartar su a makabarta ka nemi su addu'a akwai haƙƙin ka ɗebi dukiya ka sadaukar ka ce Allah ya kai ladan kabarin mahaifinka wane ko mahaifiyarka wance wannan duka yana daga cikin haƙoƙin iyaye da yake kan ƴaƴansu ko da iyayen sun rasu don haka lallai ne mutane su san wannan sannan wannan hadisi yana karantar da mu yadda sahabban annabi suke matukar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kaunar annabi alama ce ta imani duk wanda bai kaunar annabi ko yana cin annabi to alama ce ta wannan kan ba musulmi bane don kaunar annabi imani ne annabi munafunci ne kafirci ne ina muka fahimta ka a cikin hadisin mahaifin jabiru ya ce wa inni la atruku a azza ilayya minka غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه الجد دنيا باب وندا عبد الله بن كرام يتسو يتسونا يتجرد أولي شفية منظر الله صلى الله عليه وسلم أنا yana nuna maka yadda sahabban annabi ke matakar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi sulhun hudaybiya ko aka yi fatuhu makka ko in ce fatuhu da alqur'ani yace inna fatahna laka fathan mubina aka turo wani wakili daga makka daga cikin kafirai ya zo a tattauna a yi sulhu da ya zo bayan ya koma ya rika bai wa ɗan uwan shi kafiran makka abin mamaki da ya gani game da manzon Allah da sahabban shi ya ce na je na ga irin yadda abokan shi waɗannan mutane da ke kewaye da shi suke girmama shi ya ce in yana magana shuru suke matsuwa suke sai ya gama sannan suke hankawa. ladabi suke a gaban shi idan yi alwala kadu ya katilu na fi wa ruwan alwalar annabi ƙoƙari suke kowa ya samu in yi kaki in zai tofar sai dai ya tofa a jikin wani ma'ana yadda sahabban annabi suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabban manzon Allah kenan da suka rayu tare da shi suka zauna tare da shi suka jihadi tare da shi suka yi sallah a bayan shi ya karantar da su suka yi kuskure ya gyara musu ya shaida cewa wasu su ɗan aljanna ne ya tabbatar da falalar muhajiruna da amfani. amma tare da haka waɗannan sahabbai su duk da ƙaunar da suke yi wa annabi ba su taɓa taruwa wata rana ko annabi na raye ko bayan bashewa da sunan suna murnar ranar haihuwar shi da sunan suna murnar watan haihuwar shi kuma ba ka isa ka ce ba sa ƙaunar manzon Allah ba ba ka isa ba Allah maɗaukacin sarki ka samu dace wannan hadisi alaƙar shi da babu karamatin auliya wa fafihim yana tabbatar da karamar abdullahi ɗan hiram mahaifin jabir ɗan abdullah imam an-nawawi yace wa an anas radiyallahu anhu أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري من فرق وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن صدير وعباد بن بشر رضي الله عنهما wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi anas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda anas ya ce anna wasu mutane biyu min ashabin nabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam خرجا من عند النبي an الله عليه وآله وسلم أنا باين أنجم هيرا أن زونا أن sai suka fito suka tashi daga wurin annabi don su koma gidajensu su koma anguwanninsu su sun fito filai lakin muslima a wani gare mai tsananin duhu ana sun fito cikin dare daren mai tsananin duhu to sun fito sun fara tafiya ana ta cewa bai mislul misbahaini bayna ba fara tafiyar su ke da wuya sai wani abu haka kamar fitillu guda biyu sai ya sauka a gabansu suna tafe waɗannan fitillu na haskaka musu ina fata mun fahimta falon mafsaraka bayan sun fita wato bayan sun rabu wannan yayi nan hanyar gidan shi wancan yayi san fara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu sai kowanne daga cikin su fitila ɗaya ta Bishi tana haskaka mishi har sai da ya isa gidan shi ana sun fito wurin annabi sai wani haske ya sauka gaban suna tafi hasken na haskaka musu gaba suna ganin hanya da suka tashi rabuwa wannan zai yi gida wancan zai yi gida sai hasken ya rabu biyu ɗaya ya bi wancan ya ci gaba da haskaka mishi har gida ɗayan hasken ya bi ɗayan sahabin suna fata kun fahimta wannan karama ce ta bayyana a hannun waɗannan sahabban ba tsashi ba ne ba dabo ba ne karama ce daraja ce falala ce kuma wannan yana tabbatar da su ɗin waliyai ne daga cikin waliyan Allah ina fata mun fahimta tare da cewa ba sharaɗi ne na wali ba dole sai yana da karama akwai waliyai da yawa amma ba a ruwaito suna da wata karama ba don haka ba ki daga cikin sharafin dole sai wane. in har daga wali ne sai ya tabbata da wata karama a ba sharafi ba ne ba ba ta mun fahimta rawahul bukhari bukhari ruwaita hadisin din furqin ta hanyoyi masu yawa to fi ba'daha a wata hanyar wannan hadisi a wani lafazi aka ce annar rajulaini waɗannan mutane biyu da suka fito daga wurin annabi haske ya sauka gabansu har suka isa gida su ne osai ibn huzair ɗayansu shi ne osai ɗan huzair na biyunsu shi ne abadu ibn bishirin abadu ɗan bishir radiyallahu anhu ma Allah maɗaukacin sarki ya tsara yarda a gare su ga daga cikin fa'idar wannan riwayar fiye sai ta bayyana maka sunayensu ta ba haka malamai suka ce an to su fassiru ba abuha ba riwayoyi sashen suna fassara sashi a wata riwaya an ce wasu mutane biyu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya sai aka bayyana su din su ne Usaidu dan Hubair da Abbadu dan Bishir ina fata mun fahimta wannan hadisi yana tabbatar da karamar waɗannan sahabbai biyu sahabban nan biyu masu daraja da falala sannan wannan hadisi yana tabbatar da tawallillahu liman kharaja li ada'i faribatin wa qiyamin bi haqqillahi ta'ala kana dukkan wanda ya fito ya bar gida ya tafi don yin wata bauta ko sauke wani nauyi na bautar Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari zai jiɗin shi al'amarin shi. Allah maɗaukakin sarki ka samu dace. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة رهط عينا سرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدى بين عفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام فاقتصوا آثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا انزلوا فاعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدخلة ورجل آخر فلما استمكروا منهم أطلقوا أوتار حسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله والله لا لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدفنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر جاء بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحج بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده وفزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديث وما بمكة من ثمرات وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلف قال لهم خريب دعوا لي أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت اللهم أحسهم عددا واقتلهم زددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الجبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري كما قلت ولدوبا هديثي والذي تبتر tabbatar الخبيب بشيدا وتوأن لأن shi أي شيء hadisi ne da yake da darussa masu ɗimbin yawa ga musulmi malam yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisin an karbo shi daga abu huraira, Allah ya kara mishi yarda yake ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 10 rahtin annabi ya aike da mutane goma daga cikin sahabban shi malamai suka ce rahab adadi ne tsakanin uku zuwa tara larabci shi ake kira da raha a ƙur'ani ya Allah ce kwakana ilmadi na fi ci sa'atu rahun ya filo na fil'arbi wala ya fi hau rahabin su ne ɗan wasu adadi ɗan kaɗan haka to ashara ta rahabin mutane goma daga cikin sahabban shi annabi ya aike su a matsayin ainan don su zama masu leƙen asirin musulmi ana annabi ya tura su don su leko asirin kafirai su kawo wa musulmi labari ina fata mun fahimta su ne ainihin sun annabi ya aike su sariyatan tafiyar da ya tura su shi da ya fi so ita ce sariya an fahimta jama'a wannan yana nuna wata fa'ida mai muhimmanci shi ne ashe al'ummar musulmi gwamnatin musulunci tana daga cikin aikin da ke kanta don bai wa al'ummar ta kariya ya zama tana da ainihin tana da masu ka’ido ta lura game da wasu matsaloli ne za su iya taso wa musulmi me ake shirya wa musulmi ta ƙarƙashin ƙasa sai su gano su bayyana wa shugabanni na musulunci don a ɗauki mataki sun ku musulmi ba ku yi ba su suna ne a fata mun fahimta kuma suna ɗaukar egan daga cikin ku su ɗauke su aiki su biya su ci musu aiki a kan in sun gama aiki da ku kuma sai su hallaka ku in makala muku libi su ce ku yan ta'addan bayan su suka saka ku cikin ta'addancin suka karbace ku suka ba ku makamai wannan wasu maganganu ne a dunkule in ka san yadda siyasar duniya take haka take haka abin yake kama ɗan kama bin laden su suka yi tarbiyyar shi su suka yi training ɗin shi da shi suka yi amfani suka yaƙi rasha a sa'ad da ta kai hari a ƙasar afghanistan daga baya makaman da suka ba shi ya aiki da shi a kan yan uwan shi ya juye yake yaƙar su suka ce ɗan ta'adda ne suka kashe shi wannan da suka kashe na kwanan nan shugaban ƙungiyar ta'addanci ta aiki, su suka kafa ƙungiyar kuma su suka karfafe su suka yi empowering nasu yanzu sun ce sun kashe shi amma yaron su ne a jiya da shekaran jiya ɗan leƙen asirinsu ne a ƙasar iraki suna nan akwai limbar na cia da a cikin ku ba ku sani ba Allah a musulunci akwai samar da wasu mutane na musamman da za su zama ainihin haka abin yake musulunci ne annabi ya tura ku don su leƙo a asirin kafirai wa amma alayhim asib ibn sadiq al ansari annabi sai shugabantar musu da asib dan sadiq mutumin madina ma'ana ya sanya shi ya zama jagoransu fanfalaku hatta idan karo bil guda? sai suka fita har sai da suka isa wani wuri da ake kira da huda baina usfana wa makka wuri ne tsakanin usfan da garin makka sun sauka a wannan wuri zukiru li hayyin min saukarsu wurin ke da wuya sai su ya isa ga wata ƙabila daga cikin ƙabilun banul hudain yuqalu lahum wannan kabila daga cikin kabilun Banul Hudayl da labarin waɗannan sahabbai ya isa gare su sunan kabilar Banu Lihyan waɗannan kabilu kafirai ne mana yanzu sun samu labarin da sahabban Muhammad sun sauka a wuri kaza sunan take waɗannan kafirai sai suka yi shiri fa nafaru lahum bi qaribin sai suka kai musu hari mana aka kai wa sahabban annabi hari qaribin min mi'ati rajulin kusan mutum ɗari cikin waɗannan kafirai suka shirya kayan yaƙi suka kai wa sahabban annabi hari waɗannan mutane kafirai sun tafi ne ramin mana mutane ɗarin na dukkansu maharba ne ya mutum goma za su da mutum ɗari kaga abu ne mai wuya don haka sai suka je suka tadda waɗannan sahabbai sun bar wannan guri mana su sabon da suka ji labarin an samu labarin suna nan su ma sai suka yi gaba amma ina fakatar su a tsarahun waɗancan kafirai sai suka bi sahun waɗannan sahabban manzon Allah Malami suka ce sun bi sahun su ne da suka zo wurin sai suka yi satin wurin suka duba wurin suka bincike sai suka ga dabino kwallayen dabino da yake su ma ƙwararru ne irin na jahiliya da suka ɗauki ƙwallon dabinon suka duba suka duba suka ce wannan dabinon ya riba ne dabinon garin madina ne ma'ana sahabban muhammadu ne a ci gaba da zini ta fata mun fahimta nan ma sai ka kiyaye nan ma sai ka kiyaye ka kiyaye kada ka yi implicating kanka da sunan wayewa da sunan ci gaba ga shan media nan birjik ka tafi kana ta zuba hotonka da na iyalinka da na 'ya'yanka a social media baka san implication ɗin shi ba kana ganin burgewa ne ka ɗora a liking a sharing a chatting kana ganin bako ne ko ka san miyagu suna bin sahunka ta waɗannan kafafen su yi ka maka ta'addanci ka a hankali waya wannan da kake gani ta zo da ci gaba sim wannan single chip da kake gani naka sirrinka ne kada ka bai wa wani aure wani cewa da Allah ɗan taimake ni zan ɗanyi waya kudi na ya tsari ka san shi ka san me zai ce ka san da wa zai waya ka san me za su tattauna ka san duk wayar da kake yi ana iya a retrieving muryarka a retrieving duk abin da ka taba yi da layinka da sim card ɗinka ko text message ko wata murya tun daga sa'ad da ka buɗe shi ka san ana iya haka ka san ana yi da ke a hankali don wannan yana daga cikin abin da ke birge matasa a yau to sannan duk wani abu da ya shafi personal information ɗinka kai ta katsantsan sai ta za a iya bi ta username na facebook ɗinka a yi hakin account ɗinka a yi masa sata ta asusun akwatinka na banki layin da ka buɗe whatsapp da shi shi kake receiving alert na banki layin da kake facebook da shi ta shi kake da sirrin alat ta banki ta shi kake internet banki, ta shi kake kaza ta shi kake kaza to sai kai a hankali <laughs> sai kai a hankali ba burgewa ba ce amma mafi yawancin matasa wannan ka nuna mashi ta fuskar shari'a ba daidai ba ne sai ga haba ya ustaz ku dai kun cika tsanani ne kawai to in ya fahimci ta fuskar addini ba ta fuskar rayuwa sai ka fahimci hakikalin rayuwa sai ka fahimci rayuwa Allah shi ya yi inda ta kwallon dabino aka bi sabon su kwallon dabino aka biyu su aka za ku zo ku biyar da sai da aka kashe su sai ɗaya daga cikin su aka ji aka hallaka su layi da ka je kai rijista aka yi hoton hotonka aka ɗauki biometrics ɗinka yanzu duk duniya kai ne Layi nan duk abin da za a yi da sunan ka ara ma wani ko ka ba wani ya ɗan yi waya ko ya tura da message ko ya yi kaza kai ne ba wanda ka ba ba ne su sai a hankali kamata kan mutane ya waye akan irin waɗannan abubuwan na zamani suka yi waye wayar ka sirrin ka ce layin ka sirrin ka ne su abin da bai kamata ya zama wani yana da aksa zuwa gare shi ba ko mutuwa sai akwai abubuwan da ko sai dai a bar su kai tsakaninka da ka, bincikarsu da bin su zai iya sa a gano wani abu da yi ya zama mummuna gare ka mutane nawa ne suka rasu a hotunan suna ga abubuwa tsewa da suka yi a social media ta sunan da yawa ga hotunan su ga na tsaya ga na kaza ga na kaza a burgewa ba ce a burgewa ba ce kuma don wasu malamai suna yi daidai da abin ya zama daidai ba in ma shar'an baka fahimci abin ba daidai ba ne ina ganin dai abubuwan nan da suke faruwa na rayuwa zai sa ka shiga taitayin ka Allah shi ya yi faƙatattu a sarahun sai suka bi sahun waɗannan sahabbai na annabi falamma a hasalihim asimin wa ashabu asim da shi da waɗanda ke tare da shi da suka bi cewa fa an kusa cin musu an kusa kama su laja'u ila mawdi'in sai suka hau kan wani tudu suka suka hau wani tudu haka fa ahaba bihim qaum waɗannan kafirai sai suka kewaye wannan wuri suka kewaye shi a kawo sai suka ce da su in zilu ku sauko fa'abu bi aidikum ku kawo hannayenku ana ku sallama kanku gare mu wa lakum al-ahd wal mithaq kuna da alƙawali mun yi muku alƙawali muna da alƙawali mana mun dauki alƙawali a wuyan mu game da ku Allah na naqtula minkum ahadan in har kuka ba da kanku to ba za mu kashe ko ɗaya daga cikin ku ba haka kafirai suka ce musu kaga alƙawalin kafirai ke sun cika ko ba su cika ba faƙala asim ibn sabit shugaban tafiyar sai ce ayyuhal qawl ya tara mutanen shi a wannan guri ya ce to ya ku mutane na inda dai ni ne shugaban ku amma ana inda mun tsinci kanmu a wani guri kowa yana da ra'ayin ya ɗauki abin da yake ganin ya dace amma dai ni fala anzilu ala zimmati kafirin ba zan sauka na shiga cikin alkawalin kafiri ba don kafiri bai da alƙawari ni dai ba zan shiga alkawalin kafiri ba cikin ku idan wanda yake ganin alkawalin da suka yi mishi ya yarda da shi shi na sai ya sauka don haka shi dai ba zai sauka ba dan take sai ya ɗaga hannu ya addu'a yake Allahumma akhbir anna nabiyyaka ya Allah wannan abu da ya faru da mu to sanar da wannan abu zuwa ga annabin ka ka wa annabi labari ka nuna mishi abin ka sanar da shi ana ya yi addu'a Allah ya isar da saƙon abin da ya faru da su zuwa ga annabi kuma haka abin ya faru kaga karama ta farko kenan ina fata kun fahimta don a wannan lokacin babu intanet babu waya babu intranet babu duk waɗannan abubuwa na sadarwa ba kuni. amma live transmission Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki abin ya sanar da annabi ya nuna mishi don haka shi dai sai ya ƙi sauka wasu ma suka ƙi sauka faramauhun bin nabdu tun da dama waɗannan kafirai ai maharba ne ko sai suka sanya masu suka rika harbin فقتلوا عاصما لن تاجسك كشعاصم تنساد أنا شجبان كثير كينا ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق cikin waɗannan mutane goma sai aka samu mutum uku sun sauko daga wannan dutse sun yadda da alkawalin da kafirin nan suka yi cewa ba za su kashe ko ɗaya daga cikinsu ba minhum daga cikin waɗannan akwai hubaibun akwai ubai wa Zaidu ibn akwai Zaidu dan Dathina wa rajul akhar da wani mutum na uku na daban wanda ba a